Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa kan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM domin da Dalal FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun a tashar FM ta Alfa rediyo da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraronmu Assalamu alaikum, barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa tare da Mahmud Lalo da sauran abokanan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin. Yau Laraba 11 ga watan Satumba 2019. kafin ku ji abin da muke tafa da shi mahmud <laughs> ba mu labarai to hafiz barka da asuba ma'aikatar shari'ar amurka ta ce ta cafke akalla mutum ɗari biyu da hamsin a nan amurka da najeriya waɗanda ake zargin su da hannu a damfarar jama'a a kafar yanar gizo yayin da amurkan shugaba trump ya kori mai ba da shawara kan harkokin tsaron ƙasa john bolton a kuma daidai lokacin da a yau za a fara tarukan jimamin zagayowar ran da aka kawo wa amurka hari shekaru 18 da suka gabata wato harin 11 ga watan satumba wanda suke sa kudin yayi wa dole a rage wanda suke zuke kudin babu dalili ka saka kudin da zai ma sati a zuke shi a kwana daya wannan a bincika kuma a hukunci dr isa ali fantami kenan ministan sadarwar najeriya Haka kuma za ku ji cewa a jihar Katsina ta Najeriya 'yan bindiga masu tada kayar baya sun sako rukuni na biyu na mutanen da suka yi awon gaba da su makonni biyu da suka gabata. su zo su halba bindigogi su halba mu bindigogi su ba mu kashi su ba mu kashi sai in kin yi kuka su kashe ki mu kyale in ruwa ta muna nan ciki da mu da jarirai ruwa ya ba mu kashi mu kwanta cikin ruwa sannan kuma madina dauda za ta shigo da shirin dimokuraɗiyya a yau Kafin waɗannan duka ga halin da duniyar ta wayi gari. Ta jama'a assalamu alaikum. Kusan mutum 250 aka kama a Najeriya da nan Amurka a wani samaman haɗin gwiwa da jami'an tsaron Najeriya da Amurka suka gudanar. A wani mataki na dakila ayyukan masu damfarar mutane ta kafofin wato yanar gizo a cewar jami'an tsaro. samaman wanda aka kwashe watanni hudu ana yin sa yi nasarar cafke jimallar mutum 281 ciki har da mutum 167 da aka kama a najeriya da wasu 74 da aka kama su a nan amurka kamar yadda wata sanarwa da ma'aikatar shirar amurka ta fitar a jiya talata sanarwa ta kuma yi nuni da cewa an yi kaman ma a kasashen turkiya ghana faransa italiya japan kenya malaysia da kuma burtaniya inda aka yi nasarar kwace dalar amurka miliyan uku wato miliyan uku da digo bakwai wannan sanarwa na zuwa ne 'yan makonni bayan da masu shigar da kara a nan amurka suka samu wasu 'yan najeriya saba'in da bakwai hada da wasu mutum uku da laifin gudanar da wata kungiyar 'yan damfara da ke ha'intar mutane da kamfanoni miliyoyin daloli ta kafar yanar gizo sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce korar da shugaban kasa donald trump ya yi wa mai ba da shawara kan harkokin tsaron kasa john bolton ba za ta sauya manufofin amurka a kasashen waje ba Uh, but I don't think make any uh, assumption that because someone of us departs, uh, that ba na tunanin wani shugaba a duniya zai yi tsammanin cewa saboda wato wasu mu sun tafi manufofin shugaba Trump za su sauya ta kowace irin hanya. shi dai pompeo ya bayyana a gaban manema labarai tare da sakataren bitulmalin amurka steven mnuchin domin ganawa kan 'yancin gashin kai da shugaban amurka ke da shi na daukan matakan saka takunkumi a yakin da yake yi da ayyukan ta'addanci a baya an tsare wato an tsara tare da bolton za su yi ganawar kamar yadda aka sanar a baya lamarin da ya yi nuni da hanzarin ficewar bolton daga gwamnatin ta trump da tsakar ranar jiya talata shugaba trump ya wallafa bayanan sallamar bolton a shafinsa na twitter inda ya ce na faɗa wa bolton a daren jiya cewa bana sa a white house domin bana gamsuwa da irin shawarwarin da yake bayarwa saboda haka na ce ya miƙa takardar yin murabus wacce ya bani da safiyar jiya talata sai dai a martanin da ya mayar cikin gaggawa a shafin na twitter bolton ya ce ni ne na mika bukatar zan aji aiki na sai shugaba trump ya ce min na bari za mu tattauna da safe a halin da ake ciki an nada charlie kuperman a matsayin makaddashin mai ba da shawara kan harkokin tsaron kasa a cewar fadar ta white house a yau laraba ake sa ran yan uwa da iyalan waɗanda harin sha 11 ga watan satumba ya ritsa da su a nan amurka za su hallara a daidai yankin da tagwayen benayen cibiyar kasuwanci na duniya suke a da waɗanda 'yan ta'addan ƙungiyar alka'ida suka rusa a harin da aka kawo nan amurka a shekarar 2001 yankin da yanzu ake wa lakabi da ground zero mutanen za su hallara ne domin yin jimami da kuma tunawa da kusan mutum dubu uku da suka rasa rayukansu a lokacin hare-haren ana sa ran shugaba trump zai halarci wani taron tunawa da harin a ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon yayin da mataimakinsa mike pence zai je wani wuri da ke kusa da garin da ake kira shanksville a jihar pennsylvania domin yin jawabi a wannan wuri da ke ɗaya daga cikin wurare uku da har na 11 ga watan satumba ya shafa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugabar yankin hong kong carrie lam ta yi kallon hadarin kaji ga duk wani yunkuri da majalisar dokokin amurka ke yi na yin wata sabuwar doka da za ta shafi yankin 特區政府有啲誒覺得有啲外國嘅國會嚇，呢次事件係美國國會啦。Ta ce gwamnatin wannan yanki ta lura cewa wasu dokokin kasashen waje musamman ma na Amurka na shirin gabatar da wani ƙudurin doka da zai yi katsalandan a harkokin Hong Kong sam ba za mu amince da wannan ba. Kalaman na shugaba kera Lam na zuwa ne bayan zanga-zangar da aka yi a ranar Lahadi wacce dubban mutane suka yi tattaki zuwa ofishin jakadancin Amurka da ke birnin na Hong Kong. suka yi kira ga amurka da ta amince da wata dokar tabbatar da 'yancin biladama da mulkin demokuraɗiyya da suka shafi yankin na hong kong Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce yana da niyyar haɗe wani yankin yammacin kogin Jordan da yankunan Isra'ila idan ya zarce a zaben da ke tafe a mako mai zuwa. Matakin da wasu ke ganin zai ƙara rura wutar takaddamar da ke tsakanin Yahudawa da Falasɗinawa. a jiya talata netanyahu ya bayyana a wato ya bayyana hakan a wani jawabi da ya kai tsaye ta talabijin inda ya ce yana da burin haɗe tsaunukan yankin jordan da kuma arewacin matattar teku wato dead sea idan har ya yi nasara a zaben na ranar sha bakwai ga watan satumba sai dai jami'a ƙungiyar tabbatar da 'yancin falasina ta plo hanan ashwari ya wallafa a shafin twitter cewa wato zai kawar da wannan mataki da zai ɗauka zai kawar da duk wata dama da ake da ita ta cimma matsayar zaman lafiya tsakanin yahudawa da falasdinawa kamfanin apple ya fitar da 'yar autar wayar salula ta iphone a jiya talata a daidai lokacin da yake fuskantar gagarumin gogayya a fagen kera wayoyin salula da ya jima yana cin karansa babbaka rahotanni sun yi nuni da cewa wayar ta iphone 11 ba ta da wasu bambance-bambance masu yawa da sauran na gaba da ita sai dai ta zo da na'urar ɗaukan hoto har guda uku wacce sifa ce da sauran abokanan hamayyata na kamfanonin samsung da ake kerawa a japan da wawi na china suke da ita Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. sai fagen rahotanninmu a najeriya ministan sadarwar kasar dr ministan sadarwar kasar dr isa alifantami ya ce tazarar alkaluman raya tattalin arziki da bangaren sadarwa ke samarwa ya fi kashi biyar cikin ɗari idan an gwada da sashen man fetur da iskar gas ministan ya kuma kara da cewa zai bi sawun matakin da ma'aikatarsa ta ɗauka na hana kwaron mutane wajen kwashe musu kuɗi da suka zuba a wayoyinsu ko na'urorinsu na hawa yanar gizo ta barauniyar hanya. Ga rahoton da wakilinmu Nasiru Adamu El Hikaya ya aiko mana daga Abuja. The gap is more than 5% between oil and gas and ICT. This tells you that at least uh, the sector is doing... Tazarar alkalumar raya arziki da bangaren sadarwa ke samarwa ya fi kashi biyar cikin ɗari in an gwada da sashen fetur da iskar gas. Wannan na nuna maka wannan sashe yana tafiya yadda ya dace. In ji ministan sadarwar Najeriya Dr. Isa Ali Fantami a zanta wasa da manema labaru jim kaɗan bayan dawowa daga taron sadarwa na duniya da a bana aka gudanar a birnin Budapest na ƙasar Hungary. Isa Fantami wanda ya jagoranci tawagar Najeriya taron da ya duba kalubalen sadarwa da kuma hawa kan manhajar sadarwa mafi karfi da hana jinkiri ta 5G ya ce yanzu zamanin samun ci gaba ne na tattalin arziki ne ta hanyar sadarwa zamani. GDP kwanan da aka bayyana gudumawa da harkokin rayuwa da ke wajen man fetur ke bayarwa kashi 91.18 shi kuma gudumawan da mai yake bayarwa oil and gas shine 8.8 cikin da biyu amma an ka duba gudumawan ICT shine 13.8 da biyu kaga a yanzu ne ke bayyana maka gudu guduma wanda yake bayarwa ICT bangaren telecommunications information technology ya ma haura guduma wadda mai yake bayarwa ga GDP na Najeriya. To zaman da aka yi dai an duba kalubalen na'urorin zamani da wanda suka fito sabi da kuma matsalolin da Afirka ke ciki musamman a Najeriya muna da 'yan jarabawoyi wanda muna da akalla wurare guda kamar ƙauyuka 200 wanda har yanzu ba su samu bandwidth ba. Hakanan Fantami ya ce zai bi samun matakin da ma'aikatarsa ta ɗauka ta hana kwarar mutane wajen shanye musu kuɗinsu da suka zuba a wayoyin su ko su na hawa yanar gizo ta barauniyar hanya. Wanda suke sa kuɗin yayi wa dole a rage, wanda suke zuke kuɗin babu dalili ka saka kuɗin da zai ma sati a zuke shi a kwana ɗaya wannan a bincika kuma a hukunci. Na ba wasu waɗanda na ɗora alhakin su ne NCC wata guda su dawo mun da labarin me suka yi bayan wata ɗaya zan tabbatar da shin abin da na ce su yi sun yi ko ba su yi ba daga nan kuma sai a san me za a yi nan gaba. Shi ma shugaban hukumar bunkasa sadarwar zamani ne da Kashifu Ino Abdullahi ya ba da tabbacin wanzar da abin da ya zayyana da ayyukan da suka faru lokacin da Fantami ke babban daraktan hukumar. Ya ɗauko mu ya haɗa team lokacin muka yi forming strategy mai canja dabaru na amfani da technology a Nigeria. So wannan strategy ɗin an yi na shekara hudu ne. Already mun fara aiki a kai kuma mun yi nisa akan aikin. Abin da zan yi shine na gama na ga mun karasa wannan ayyukan da muka fara tare an yi achieving duka abubuwan Najeriya dai na da kamfanonin sadarwa da dama masu zaman kansu ciki ko har da MTN na Afirka ta Kudu inda kasar ta gaza wanzar da kamfanin sadarwanta na wayar tangaraho ta girke Nitel da ta salula Mtel. Yanzu dai abin da ake iya gani sai dogayen karafan sadarwar kamfanin Nitel a birane da ƙauyuka da ma'aikatan da suka yi ritaya da ke ba da tarihin jiya ba yau ba. Nasura da mali ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Kai ko ka zama sarki na ajishin wani ka ka tsoro, ajishin wani Madalla a gaida Nasiru Adamu El Hikaya da wannan rahoton. To har yanzu dai muna Najeriya inda 'yan bindiga masu ta da kayar baya a jihar Katsina da ke arewa maso yammacin kasar suka sako rukuni na biyu na mutanen da suka yi garkuwa da su makonni biyu da suka gabata a wani mummunan hari da suka kai a garin shimfiɗa ta ƙaramar hukumar Jibiya a ƙarƙashin yarjejeniyar sulhu da gwamnatin jihar ta Katsina. Daga Katsina ga rahoton da wakilinmu Murtala Faruku Sanyin na ya aiko mana. Rukunin na biyu da 'yan bindigar suka sako sun kunshi mata goma da jinjiri ɗaya wanda ya bada jumlar mutane goma sha shida kenan idan aka hada da wasu biyar da aka sako ranar lahadin da ta gabata wannan ya biyo ne bayan rangadin da gwamnan jihar aminu bello masari ya kwashe tsawon mako daya yana yi domin tattaunawa da kuma yin sulhu da 'yan bindigar da ke tada kayar baya a jihar waɗanda su ma aka saki mutanen su kusan tara da ake tsare da su sunana sa'adatu barba sun zo sun tara hanya ne suka yi ta halbi sai muka kwakwanta cikin mota ashe wasu duk sun diddire suka zo suka isko mu cikin mota sun ma halbi wata mata cikin mota suka yi yamma da mu suna ta haya da mu wata tsohuwa ta gaza ta ce ba ta ita ya suka halbe ta shikenan su suka ce to ba mu kashe ku amma in mazan ku ba su ba da miliyan goma goma ba mu hidda ku daga nan su zo su halba bindigogi su halba mu bindigogi su ba mu kashi su ba mu kashi sai in kin yi kuka su kashe ki mu kyale in ruwa ya taho muna nan ciki da mu da jarirai ruwa ya ba mu kashi mu kwanta cikin ruwa kwanan mu goma sha shida in su haya da waye su ba da wata yar shinkafa a dawa da gishiri a ba kowa ya watsa ba mai karcin komi sai kuma da malice kamar ku nawa ne aka kama mu goma sha takwas yaro goma sha ɗaya mu ishirin da tara to yanzu mutum nawa aka sako mu goma aka sako yaro ɗaya ina sauran suke suna can mat ta takwas ya rugoma. Ayyukan 'yan tada kayar baya da suka hada da kai hare-hare kisan jama'a da masa ce su domin karbar kudin fansa sun ta'azzara sosai a jihar ta Katsina. Jim kaɗan bayan da rahotanni suka ce an so samun zaman lafiya a makwabciyar jihar Zamfara sakamakon fito da tsarin sulhu da 'yan tada kayar bayan wannan ya sa jihar ta katsina rungumar tsarin na sulhu duk da yake gwamna masari ya ce jihar ce ta soma gudanar da tsarin to in ka tun 2016 mu a katsina muka fara shirin muka zanna da su suka dawo mana da bindigogi fiye da ɗari hudu muka samu akalla wajen shekara biyu da rabi ba mu sake samu wata fitina ba to amma saboda a wancan lokacin jihohin da suka yi makwabtaka da mu ba su yi shiga cikin shirin ba saboda haka duk shugabannin da suka yi jagorancin a cikin fulani wannan zaman lafiya da aka bi a kashe su amma wannan karan mu gwamnoni goma sha ɗaya mun tare a nan mun yi cewa mu yi abu guda ɗaya musamman a jihohin arewa maso yamma domin mu tabbatar da cewa to insha Allahu za a samu nasara idan aka ce sulhu zai kunshi wata yarjejeniya da za a yi watakila wace irin yarjejeniya ce kuke shiga da waɗannan mutanen kasancewar suna neman makudan kuɗaɗe kamin su saki waɗanda suka kama to a yarjejeniyar mu ba magana kuɗi har kawo yanzu dai akwai sauran mutane kusan goma sha takwas da ba a sako ba daga cikin mutane ashirin da tara da 'yan bindigar suka yi awon gaba da su a garin shimfiɗa kaɗai a wani hari da suka kai makonni biyu da suka gabata kazalika da wasu kuma da aka ce an kama su a wasu garuruwan murtala faruk sanyin na muryar amurka daga katsina a najeriya Madalla a gaida Murtala Faruku Sanyina da wannan rahoton. Yanzu kuma kafin mu je ga shirinmu na demokuraɗiyya a yau ga wannan. Mu abin da ya sa muka ɗauki wannan al'amari yanzu Kano mun fi ko'ina yawa a Najeriya. Kuma yawan al'ummar nan tamu mun lura cewa idan ba mu hattara ba yawan nan zai zama jidali. Idan kuma muka yi yunkuri sosai da sosai yawan mu zai zama jari. To ba ma so yawan ya zama jidali mun so ya zama jari kuma babban hanya da za mu bi yawan mu ya zama jari shine gwamnan kano abdullahi umar Ganduja kenan a wata hira ta musamman da yi da murya amurka sai a biyo mu a shirinmu na hantsi da misalin karfe takwas domin jin wace hanya ce za ta zamto jari ga yawan al'ummar jihar kano har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu agogonmu a nan washington na cewa karfe ɗaya na dare da minti goma sha bakwai ga madina dauda da shirinmu na gaba demokradiyya a yau jama'a barkanmu da saduwa a wannan shirin nisha madina dauda Makon da ya gabata mun kawo muku kashin farko na nazari da muke yi akan batun baiwa kananan hukumomi kudaden su kai tsaye ba tare da zuba su a asusun haɗin gwiwa ba. Duk da tabbacin da muke da shi na cewa yawa yawan kananan hukumomi sun fara samun su daga tushe, akwai labarin cewa wasu shugabannin kananan hukumomin sun zama 'yan aiken gwamnoninsu domin sun samo wani sabon salo na karɓar kudaden, Wato, gwamnoni na ba shugabannin ƙananan hukumomin wani umarni na su ɗabi kudaden albashin ma'aikatansu sai su zuba saura a jakar gana mazgo Sai su kai gana mazgo ɗin wani ɗaki a gidan gwamnati. Su aje jakar kuɗin. Ma'ana, babu wanda ya karɓa a hannu, saboda haka zai zama abu mai wuya a bisawun kudaden idan liƙi ya tashi. A yau za mu tashi ne a inda shugaban ƙungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomi Comrade Ibrahim Khalil yake bayanin irin goyon bayan da kungiyar ta samu daga Majalisar Dokokin Ƙasa ta takwas inda yake cewa. In an duba Majalisa ta takwas har ta ji kukanmu a matsayin tarayya ta zartar da ƙudurtoci guda biyu wanda inda Allah ya sa gwamnonin Najeriya ba su yi abin da suka saba yi wajen danne irin wannan wuri don tabbatar da ƙananan hukumomi sun rayu yadda ya kamata ba da watakila ma wannan ba ta zo ta yi umarnin da ta yi ba waɗannan ƙudurce-ƙudurce guda biyu kamar yadda aka sani sun yi niyyar gyara da kuma tabbatar da yin zaben ƙananan hukumomi a duk lokacin da ya kamata a yi ba tare da ƙirƙirar dama ta ainihin ha'inci da zalunci an san masu ci zaɓaɓɓu za su kare lokacinsu ko zangon mulkinsu a ƙi shirya zaɓe har sai eh, lokaci ya tafi don gwamna ya samu damar ɗauko mutanen da yake so ya ɗora su akan shugabancin ƙananan hukumomin na su ci gaba da danne mutane. Ƙudiri na gaba ya yi magana a kan yadda za a tabbatar da kowace ƙaramin hukuma an an yi zaɓe shekara nawa zaɓaɓɓu za su yi akan mulki. Sannan kuma akwai ƙudiri wanda ya tabbatar da kudaden kananan hukumomi su tafi kai tsaye zuwa asusun kananan hukumomi ba tare da sun tsaya a wani zango wadda tsayawarsa a wannan zangon shi yake ba wa gwamnonin jihohi damar cika tashi da kudaden kananan hukumomin nan kuma wannan yana cikin abin da yake ƙara talauci yake ƙara ainihin kawo rashin tsaro yake ƙara tabbatar da zaman dirshen na cututtuka a cikin al'umma. To kana nufin kenan da wannan umarni wato yawancin waɗannan matsaloli da ta lissafa za su kawo kenan? Eh ai shi wannan umarni na wannan hukuma ta NFIU abin da ya ce idan an duba sashi na ɗari da sittin da biyu na kundin tsarin mulki wanda a nan ne wannan tsari na asusun haɗin gwiwa na tsakanin jihohi da ƙananan hukumomi kundin tsarin mulki ita na da shi wannan matsuguni na kudaden ƙananan hukumomi da jihohi wannan asusu kenan wanda kundin tsarin mulki ce kawai karɓa zai yi ya kuma miƙa wa ƙananan hukumomi ya ce ba yanzu haka ake yi eh alhamdulillahi gaskiya an samu ci gaba mai yawan gaske duk da dai akwai matsaloli da suka biyo sabon tsarin da suka haifar saboda ai gwamnoni sun kalubalanci wannan batu ko gaskiya ne da farko ana fitar da wannan tsari kururuwa suka yi cewa ba su yadda ba domin kundin tsarin mulki ya ba su dama su zauna a kan kudaden ƙananan hukumomi su sarrafa su yadda suke so mutanen najeriya suka yi musu ca suka ga cewar lallai ba sa tare da al'umma sai suka canja tsari sai suka ce suka rubuta shugaban muhammadu buhari takarda cewar suna jan hankalinsa shiga tsakaninsu da wannan hukuma da ta zo ta kawo wannan tsari na kare haƙoƙin al'umma kare haƙoƙin ƙananan hukumomi domin kudaden nan su je karkara kamar yadda ya kamata dubi da cewa kundin tsarin mulki ya dasa ƙananan hukumomi a ƙarƙashin ikonsu ne so wannan shine kukan da suka yi suna yin wannan kuka mu kuma matsayin mu na kungiya mai sa ido akan yadda ake tafi da karanan hukumomi da haƙoƙin ma'aikata sai mu ma muka rubuta shugaba muhammadu buhari takarda jan hankalinsa cewa abinda da hukumar nan ta yi daidai ike da kundin tsarin mulki sashi na 162 domin kundin tsarin mulkin nan ya ce wannan asusun haɗin gwiwa asusu ne na kawai karɓar kuɗi da kuma rabawa ƙananan hukumomi saboda haka duk abin da ya faru a wannan matsuguni saɓanin karɓa da turawa ƙananan hukumomi an aikata haram shugaba muhammadu buhari duba takardar mai duba ta gwamnoni suka je suka same shi ce to gaskiya wannan abin abu ne wanda yake yana da alaƙa da kundin tsarin mulki kuma yana da alaka da shari'a To watanni uku kenan dai yanzu da ba da wannan umarni eh, kun sa ido kun ga yadda kudaden ke tafiya a kananan hukumomin shin ana basu ko dai ba a basu an dakatar ne kawai sai bayan an kammala wannan. To alhamdulillahi kai tsaye cikin jihohi 36 kusan zan ce kowace jiha babiyan da za ta yi wajen taɓa kudaden nan domin dokar da aka kafa daga wannan hukuma. bankuna da suke aje wannan kuɗi su aka kafawa cewar ba a yadda su ba da kuɗin nan ga kowanne mutum ba ba a yadda su biya kuɗin nan ga kowanne kamfani ba sai dai su biya kuɗaɗen nan ga ƙananan hukumomi sannan wannan umarni gaskiya ya tafi daidai banda rahoto da muka samu daga jihohi kamar guda biyu duk da an samu nasarar tabbatar da kudaden kananan hukumomi daga asusun haɗin gwiwa nan ba inda suka je sai asusun kananan hukumomi to gwamnonin nan kuma sun fito da wata sabuwar hikima ta karɓar kudaden nan bayan an tura kudin nan sun tafi kananan hukumomi mafi yawancin gwamnonin nan suna aika wata takarda da suke kira government obligation watan takarda ce mai ɗauke da nauye-nauyen gwamnati a kan ƙananan hukumomi a cikin takardar nan za ki ga an rubuta abubuwan daban ma'ana kowace gwamnatin jiha tana ƙirƙirar abubuwan da a gurinta su ne government obligation din nan in an saki kuɗin nan za a ce to ƙananan hukumomi ku dawo da miliyan biyar kowaccen ku na tafiyar da jami'ar jiha ku dawo da miliyan goma na tafiyar da wani tsari da gwamnatin jiha ta kirkira domin ci gaban al'ummata so duka wannan in kika duba baya cikin tsarin alaka kamar yadda kundin tsarin mulki ita na da tsakanin ƙananan hukumomi da jihohi kamar yadda kundin tsarin mulki ita na da ƙaramar hukuma zaman kanta take yi duk da akwai abu na alaƙa na tafi da gwamnatoci a cikin tsarin ainihin jamhuriya shine ake kira intergovernmental mechanism intergovernmental din nan shine a inda aikin wata gwamnati ya tsaya daga nan aikin wata ita shi to duka wannan ana yin shi ne cikin kwanciyar hankali ana yin shi ne da fahimta ana yin shi ne da yarjejeniya ba ana yin shi ne ta karfin iko kamar yadda gwamnatocin jihohin nan suke ba domin wannan government obligation tirsasa ƙananan hukumomin nan ake don babu yadda za su yi to wannan shi ne ke faruwa to ga shi dai kamar kun samu nasara mm. tunda wannan umarni ya fito ya zama ne kenan kamar ƙananan hukumomi sun samu 'yancin kansu na'am to kuma sai ga shi yanzu ana neman kuma samun tarnaki da wannan government obligation da ka faɗi yanzu mm. wani umarni daban da gwamnoni ke fitarwa suke ba ƙananan hukumomin nan to yaya za ku yi ne ku a matsayin waɗanda ke ƙalubalantar dukkan waɗannan matakan da kuma yin kokarin tabbatar da cewa haƙarku ta cimma ruwa. To gaskiya ne na farko a matsayin mu na ƙungiya ta kwadago abin da za mu iya yi shi muke yi. Na farko mu bayyana munanan abubuwa da suke faruwa wanda suna da alaƙa wajen wahalar da talakawa suke ciki. hanyar da za mu iya sanar da shugaban kasa shine irin wannan hanya ta magana da muke yi da ku domin za a tayyara ta a duniya kowa zai ji duk da duk sanda irin wannan abin ya taso gwamnoni suna fakewa da cewan ai jamhuriya ce najeriya ma'ana federalism saboda haka gwamnatocin jihohi da gwamnatin tarayya su ne abin da suke kira federating unit ƙananan hukumomi a ƙarƙashinsu suke to ya kamata komai girman jamhuriya mutanen najeriya da gwamnoni su sani cewar da shi shugaban kasa shugaban kasar najeriya su sani cewar hakkin kowa da komai yana ƙarƙashinsa a nan muka kawo ƙarshen shirin a madadin baƙonmu kuma shugaban ƙungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomi comrade ibrahim khalil ni ce madina dauda mu kasance lafiya madalla gaida madina dauda kafin mu kammala shirin ga mahmud ya dawo da labarai amma a takaice. kusan mutum 250 aka kama a najeriya da nan amurka a wani samaman haɗin gwiwa da jami'an tsaron ƙasashen biyu suka yi a wani mataki na daƙila ayyukan masu damfarar mutane da kamfanoni ta kafar yanar gizo a cewar jami'an tsaro sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce korar da shugaban kasa donald trump ya yi wa mai ba da shawara kan harkokin tsaro wato john bolton ba za ta sauya manufofin amurka kasashen waje ba shi da pompeo ya bayyana gaban manema labarai tare da sakataren baitulmalin amurka stephen mnuchin domin ganawa kan yancin gashin kai da shugaban amurka ke da shi na ɗaukan matakan saka takunkumi a yakin da yake da ayyukan ta'addanci a yau laraba aka sa ran wato ake sa ran yan uwa da iyalan waɗanda harin 11 ga watan satumba ya ritsa da su a nan amurka za su hallara a daidai yankin da tagwayen benayen cibiyar kasuwanci na duniya suke a da waɗanda 'yan ta'addan ƙungiyar alka'ida suka rusa a harin da aka kawo a nan amurka a shekarar 2001 yankin da yanzu ake wa lakabi da gram zero shugabar yankin hong kong carrie lam ta yi kallon hadarin kaji ga duk wani yunkuri da majalisar dokokin amurka ke yi na yin wata sabon doka da za ta shafi yankin inda ta ce hakan katsalandan ne ga 'yancin gashin kan yankin na hong kong To masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryen namu na safiyar yau, amma kada ku yi nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hansi. Kafin mi sallama da ku muna mika gaisuwar ta'aziyya ga ambasada Fatima Balla, bisa rasuwar mijinta tsohon jakadan Najeriya a ƙasar Switzerland. kuma tsohon shugaban sashen tarihi na jami'ar ahmadu bello da ke zaria farfesa sa'ad abubakar wanda allah ya rasuwa a ƙarshen makon da ya gabata allah ya ji kansa da rahama mu kuma ya kyauta namu ƙarshen amin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma mahmud lalu da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma injiniyan mu na yau ah, Jalen Ellison a huta lafiya sai mun haɗa mu na hanzi. Afrique. Le monde